ci rabin lokacin namu to don haka yau rabin karatu muke da shi insha Allah a yi min afuwa da Allah mun je ta'aziyar rasuwa ba dama in biya in taho da littafi yau muna goma muna 21 ga watan al-muharram 1439 hijiriya kuma goma sha ɗaya ga watan goma dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya a karatun da muke na littafin jilawul afham fi Fadilis salatu wa salami ala muhammadin khairul anam sallallahu alaihi wasallam littafin wallafar ibn al-qayyim wanda sheikh abdullah al-mutlaq sheikh khalid mutlaq al-mutlaq yayi ikhtisarin sa a cikin takaitaccen littafi wanda mun zo gangara muna fasali na ƙarshe inda yake faɗar wuraren da ya dace a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun karanta har izuwa wuri na shida na goma sha shida shine ranar juma'a to yanzu za mu shiga wuri na goma sha bakwai yake cewa almautsin sabi'u ashara inda alhammi wa shada'idi wa talabil maghfira daga cikin wuraren da ake so a yi wa wace salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutum yake da alham alhammu shine damuwa ko da yake da hausa idan muka ce damuwa yana koma zuwa ga wani abu da ya shiga zuciyar mutum wanda yake fuskantarsa amma inda matsala a cikinsa ko shi ne damuwa ko amma a hausar arewa ta gabas arewa ta gabas tun daga kasashen da suka haura ka iya cewa tun daga dai a yanzu a lissafi na siyasa ka ce tun daga bauchi har zuwa gongola kuma can har izuwa yankin fataskun zuwa borno yawanci suna amfani da damuwar da asalin ma'anarta ta larabci sukan yi amfani da ita da asalin talarci amma misali mu a nan a hausan mu ta arewa maso yamma kano katsina sakkwato zamfara da yankin jigawa wani bangare kasancewar jigawa wani bangaren ta kasar ta shafi arewa ta gabas amma geopolitical zonin da aka yi kuma dole kaga wannan zaka shigo da ita cikin north west amma ka ɗauki yankin kafin hausa da auyu za ka ga kusan duka da su da zaki da gamawa duka kusan abu ɗaya ne hausarsu iri ɗaya al'adunsu iri ɗaya ɗabi'unsu iri ɗaya idan ka ɗauki kiri kasamma da guri da kuma can yankin gabas har zuwa ga idan za a kusan duk ɗabi'arsu su suma da al'amuransu iri ɗaya ne to yawanci za ka ji ce damuwa abinda ake nufi da damuwa in a hausarsu ta fi dikka ta fi tamu dikka mun ce damuwa to matsala kenan amma su kuma in suka ce damuwa yawanci suna nufin wani abu da mutum ya sa a gaba ko da ba matsala ba misali eh to zaka zaka samu zuwa gobe a ah, gobe da Allah ina da damuwa ba zan zo ba ba dole ya zama matsala ba to haka a larabci ma kalmar take alhammu da abin da zuciyarka take yunkurin yi wanda zai iya shagalar da tunaninka ya sa ka yi ya sa wato kamar a scientifically a kimiyyance a ce zai sa ka ka karar da cells ko kwayoyin halitta masu yawa na tunani misali ina da jaraba gobe ina da damuwa kenan ina da ganin likita gobe ina da damuwa ina da tafiya gobe ina da damuwa don haka alhammu shine damuwa abinda ka sa a gaba wanda yake bukatar ka yi tunani domin cin nasararsa in alheri ne domin tabbatar da shi in matsala ce domin neman warwararta to a lokacin da kake da wannan damuwar a nan ma ana so ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin wannan damuwar taka in alheri ne ya tabbata in sharri ne kuma Allah ya tsare ka daga shi to amma daga cikin shurutul ham ya zan abin bai faru ba idan ya faru kuma ya zama batsala problem to wannan ana kiransa da suna algham alghammu abin damuwa ta matsalar da lokacin ta ya huce haka zalika alhuzun shi ma bakin ciki ne akan abin da ya huce amma aka ce alhammu abin da ake fuskanta bai zo ba wanda yake iya shagalar da zuciya da tunani ana yin salati ga annabi a lokacin wasu shada'id da kuma masifu shada'id jam'i ne na shadida alawazin fa'a'il wanda jam'i ne na mace dama wala tumsifu bi isamil kawafir jam'u kafira awasim jam'u asima qawasim jam'u qasima to ashada'id sune abubuwan da suke samun mutum na jarrabawa wanda a dabi'ance ba su da dadi rashin lafiya tana ciki talauci yana ciki asara tana ciki duk wani abu da zai iya zama jarrabawa mara daɗi to zai zama cikin ashada'i to sanda mutum ya shiga cikin irin wannan yanayin ana so ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa talabul maghfira da kuma lokacin da kake neman Allah ya maka sutura ya suturta laifukanka ya kankare maka su ya fasa yi maka hisabi a kansu shine al almaghfira akwai bambanci tsakanin tuba da al ita al neman gafara ba sai ka yi laifi ba ko ba ka yi laifi ba ba saboda akwai laifin da baka san ka yi shi ba amma Allah yana nan ya rubuta shi sahullahu wa su shi Allah ya lissafa laifin ya adana shi kai kuma kamanta shi to da irin wa'annan da kuma wa'yansu abubuwa da kai a idanka ba a bakin komai suke ba amma a wajen Allah suna nan wata sabu na hayyinan wa huwa inda Allah azim to neman gafara yakan sa Allah ya sitirta maka su ya yafe maka su wayannan abubuwan guda uku suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake ne ake yin salati ga annabi domin tabbata su ne dalilin ka ya ibn al-qayyim sai malam ya tato mana a cikin littafin yace li hadisi tufail ibn ubay ibn ka'ab an abihi kala saboda hadisin at-tufail ibn ubay ibn ka'ab daga ubay dan ka'ab yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutha al-layli manzo Allah sallallahu ya kasance idan talatainin dare ya huce an san talatainin dare ko da hausa asali sulusi shine kaso ɗaya bisa uku to dare ana yana dare yana shiga ne daga magariba kamar yadda qur'ani ya tabbatar mana Allah subhanahu wataala yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl yaushe ne laylin shine rana ta fadi ko azumi daga yaushe ne ake gama shi idan rana ta faɗi ko to sun ma'atin musu ya ilan laila ai ila gurubi shamsi wannan ya nuna starting point na dare shine gurubi shamsi wannan a perspective na shari'a kenan amma a boko fayyaushe ne dare yake farawa eh a sha biyu yamma ce eh sha biyu ba nun ba ne afternoon haka ne ko sai yaushe ne kuma ake shiga evening eh karfe shida daga yaushe ne za a ce good evening eh da karfe na muna son abin da yake da hujja da dalili ai akwai wanda suka yi karatu mai zurfi sha biyu rana good afternoon kenan ɗaya na rana fa good afternoon biyu na rana ma haka uku na rana ma haka hudu na rana ma haka biyar na rana fa ya an shiga evening to mecece ka'idar da take raba tsakanin afternoon da evening a wajen bature sai a duba wani a google ko ba yau ba tunda ilimi ne shi ma ko in aka duba za a gani su komai yana nan a rubuce yanzu alhamdulillah ga google nan shekul umma da ka tambaye shi zai gaya maka gashi nan ko da wani yare ne banda hausa hausa ce da har yanzu mun ji kunya muna ta jira sai an zo daga saudiya an mana ko an to daga Amerika an mana amma duk abin da ka shigar yanzu yan indonesia duk abin da suke bukata da sun shigar da yaransu na indonesia za su samu a google da su yan malaysia su ma sun gama tsaf sun shirya yanzu duk abin da kake nema yadda za ka same shi da turanci da larabci haka za ka same shi da malay ko malaya malay suke cewa ko balle kuma uwa uba china allah na tuba wani ma ya rawa bare dan makaɗi su china ya tuntun ma sun yi nisa da su da ragowar kasashen da suka ci gaba irinsu to mu ne da hausa dai har yanzu in kana neman abu in ka shigar za ka iya jin kunya an samu wasu an shigar da su amma dai gaskiya da yawa har yanzu abin da babu ya fi abin da yake ciki to bahaushe yana ya'ar kalmar larabci sai ce yau wato muna maganar dare yana shiga ne daga magariba daga faduwar rana rana tana faduwa ne karfe 6 da minti 10 zuwa da minti 12 haka ne ko to kuma dare baya karewa sai lokacin hudowar alfajir hudowar alfajir kuma yana kama biyar da minti goma sha tara ne biyar da minti nawa haka ne na ji yanzu biyar da minti biyar ne to kaddara biyar da minti biyar to yanzu idan ka ɗauko daga shida da minti goma bakwai da minti goma takwas da minti goma tara da minti goma awa uku goma da minti goma sha ɗaya da minti goma sha biyu da minti goma ɗaya da minti goma biyu da minti goma uku da minti goma hudu da minti goma awa nawa kenan goma ko biyar da minti goma awa goma sha ɗaya ba minti biyar yanzu kenan da ake lokacin dab da shigowar sanyi amma daren yana raguwa ko yulijin Lailafin fil nahari wa yulijin nahara fillai. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل to goma sha ɗaya a kasa ta uku Zata kasu ta shi kenan a lissafa sittin so goma sha ɗaya a buga mu gani sittin so goma sha ɗaya na? shida? to a raba ta uku biyu da ishirin? ban ji ba biyu da ashirin cikin sittin cikin biyu da ashirin zai zama nawa mala abba kuna yan lissa awa nawa awa uku da minti arba'in to sai ka lissafa daga awa uku da minti arba'in so biyu ya awa bakwai da minti ishirin ko to lissafa daga karfe shida da minti goma ka lissafa bakwai da awa bakwai da minti ishirin kaga bakwai da minti goma takwas da minti goma tara da minti goma goma da minti goma sha ɗaya da minti goma sha biyu da minti goma ɗaya da minti ashirin ko ɗaya da rabi haka ne to ɗaya da rabi shine talatinin dare ya fita to duk wanda ya kai wannan lokacin bai sallar isha ba ya makara kuma wannan talatainin daren ɗaya da rabi kenan ko da minti ishirin ɗaya da rabi ko a wannan lokacin ne an nuzulul ilahi ila sama'id duniya saukowar ubangiji zuwa saman duniya fi kulli lailatin Allah tabaraka wa ta'ala ila sama'id duniya to bahaushe da ce talatainin dare yana nufin sulusi guda biyu kenan ai sulusai allai inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthai al-layl thuluthai an shafa nunun din saboda lil idafa ay asl asluhu min inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthaini falamma kana kalimatu thuluthaini mudafa eh, eh, saga an tuzafa nun sai min thuluthai al wa nisfahu wa thuluthahu to dan haka sulusun farko zai shiga daga karfe shida da minti goma da minti goma da minti goma tara da minti goma sulusun dare na farko kenan tara da minti ashirin da zarar nan kuma ya shiga sai kuma sulusi na biyu ya shiga zai kare ɗaya da minti yana karewa ko sai sulusi na karshe zuwa a kira sallah asuba to ijtihadin ana so lalle ka yi shi a karshen dare din to a ubayy ibn ka'ab anan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaman karfe 1 da rabi tayi a wannan zamanin idza dhahaba thulutha al layli qama qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas udhkurullah ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه yana tashi kullum yana zagayawa yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkurullah ku tashi ku yi sallah kuna uzkurullah bi ma'ana qumu wa sallu saboda dama sallah hal kanat illa zikrullah na'am zikrullah ku tashi ku ambaci Allah ta hanyar yin alwala ku yi sallah ja'atur rajifatu ar-rajifa ismun min asma'il qiyama ga alkiyama nan ta zo busa farko wacce take sawa a girgiza duniya a fito da dukkan abin da yake cikin ƙasa turajjul ardu rajja wa tuzalzalu zilzalan yahsulu zilzal to ja'atur rajifa tatba'uha ar-radifa ar-radifa asali ma'khudhatun ma'khu kalmar ma'khudhatun ce min ar-radfu ar-radfu shine ka kutirci abu a bayanka in ka hau babur kai liftin din mutum in ka hau doki kai liftin din mutum kai wara kumi kai liftin din mutum mu'azu ibn jabal radifun nabi sasa wa mu'azu radifuhu mu'az manzon Allah ya goyo mu'az ya masa lift ka kuturci abu kenan ma'ana ka dora shi akan kuturin abun hawa kai kuma kana kan kuciyar siddi to abinda yasa aka kirawo busa na biyu saboda tsakaninsa da busa na farko din aka yi la'akari da rayuwar duniya ba shi da yawa tsiransu shekara kwana arba'in ne sai kuma take tatba'u har radifa sai kuma busa na biyu ya biyo baya wanda shi ya fa'iza hun ƙiyamun yanzuruna duk sai kaga kuma kowa ya tashi to maza Allah yana nuna cewa alƙiyama fa ta zo abin da ya rage mata kaɗan ne baka da lokacin bacci tashi ka gana da Allah domin kai abin da za ka tsira ranar alƙiyama ja almautu bima fihi ga mutuwa nan da abin da yake tattare da mutuwa ya tazo mutuwa mace ce a hausa amma a namiji a larabci namiji ne ko a mutuwa namiji ne to amma idan ka zo tarjama ba za ka fassara ta da hausa ba ba ka fassara ta a larabcanta ba misali za ka ce ja almautu mutuwa ya zo in ka ce mutuwa ya zo ka shiga cikin hausawa tantagarya sai ka sa su dinga tunanin sai su kasa gane amma ka ce mutuwa ta zo to dama sun saba mutuwa mace ce ba laifi ba ne ba a ɗabi'ar hausa mutuwa mace ce a ɗabi'ar larabci kuma mutuwa namiji ne a nan ne ake gane wanda ya ƙware a larabci shi ne idan ya zo kan jinsi wanda aka samu bambanci tsakanin perspective na hausa da na larabci wanda yake kaba misali hannu mace ne a larabci a hausa kuma namiji ne to wanda ya kware a larabci in yazo zaka ga shi baya ba in yazo hausa kawai zai mai da shi namiji in yazo larabci zai mai da shi mace an gane eh, to in kana so kuma sai ka dinga kulawa kafin ka faɗa tuni zuciyarka ta gaya maka tun kana takura kanka har ma za ka saɓe yanzu balarabe ba zai taɓa yiwa ya zo wajen namiji ya mai da shi mace ba kamar mu ne yanzu da muke jin Wanda ba su iya hausa ba in suna hausa ai za ka ji wani abin sai su baka dariya ma abin da yake mace su mai da shi namiji abin da yake namiji sai su mai da shi mace ja almautu bi fi mutuwa da abin da yake tattare da mutuwa ya zo to me yake tattare da mutuwa na ɗaya akwai ihtibar shine halin da mutum yake tsintar kansa kafin ya mutu wanda anan ne yake manta duk abin da ya sani a nan ne in yana kan tafarki ma in ba a wasa ba sai a jarrabe shi sai ya bar tafarkin sannan idan ya mutu bala'in da zai tsinci kansa a ciki na kurarin da kabari zai ringa masa ni ne ɗakin kaza ni ne ɗakin kaza ni ne ɗakin kaza sannan fa idan fa mutum ya mutu ba ko ya zama mushe ne kamar yadda muke tunani ba shi ba rai a jikinsa ko to ana ɗauke ran da an yi sama da shi za a dawo masa da kayansa a lokacin za a zo a yi masa wanka iya wanka ma ya ishe shi bala'i domin ji yake kamar gaba ɗaya an kwaye fatar jikinsa ko ina aka taɓa yana ji kuma dole sai an mawanka sai an diddirza an wanke yana ji kuma na aka ɗauke shi aje a kai shi kabari a sashi shi. Allah ce innahu yasma'u qar'ani alikum ya zo a cikin hadisin sai na umar manzala sau salama ya kwatanta masa yadda munkarun da nakirun suke a cikin kabari da irin mugun ka muguwar ka mugunya kamar su wadda ba kyau kwata-kwata hankalin sai na umar ya tashi ya ce ya rasulallah a alaina uquluna kuma wai da hankalin mu sanda zamu gansu kasan in a mace zaka gansu dan ai wai bahaushe ya ce a banza man kare harara a duhu in ka gansu a mace kawai ai a mace ka gansu kamar wanda ake wa operation ne sai an masa anesthesia sannan a masa operation shi yasa lokacin da wanda ya sata za a yanke masa hannu farkon da aka ɗabbaka shari'a musulunci a zamfara sai wasu suka ta ƙadi suka ce don me za a yi masa anesthesia kafin a yanke hannun ai so ake ɗanɗani zafin abin da ya wasu kuma suka ce a'a ai shari'a ba zafin take so ba abinda take so inda yana da mutunci ba zai ƙara yin sata ba duk sanda ya zo da hannu aka ce wannan fa ai sanda ya sata ne aka yanke masa to inda yana nan da halin sata kowa da ya ganshi zai gane shi ya guje shi in kuma ya daina a ce ai tunda aka yanke masa ba a ƙara jin yayi ba to wannan dai matsala ce ta ishtihari amma dai sanda za a yanke masa ba zai san an yi ba tunda ana yankewa kuma za a saka kemikal za a yi komai a sa bandeji ya yi jinya kamar dai wanda ya ji ciwo to sai mazala ya ce turaddu alaikum uqulukum da za a damaka maka da hankalinka shi sa mazala sai da an binne mutum zai ce to ne a hikun wasu alulahu a tasbita ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi ko wasu alulahu sabata. fa inna al yus'al manzo Allah ce innahu la yasma'u qara'ani alikum ba wai magana ku kawai yake ji ba har takun takalman kuma kuna barin makabarta yana ji ba zai iya maka magana ba yanzu wani haka za su tafi su banni tsoro kuma zai zo masa da damuwa ga kuma abin da ke cikin kabarin to ja al-mautu fi sannan kuma daga nan sai a tashi ai busa to kaga arrajifa da arradifa din ga sunan musibu da fitintunu iri daban-daban gashi tun kafin a maje ko ina yana mutuwa yana kafin yana mutuwa kaga yadda ya tabbata a cikin sunanin nasa'i da ibn hibban zai fara ganin matattun da suka wuce shine shi yake cewa kurwarsu za ta zo masa mana ruhinsu spirit su zai zo ya tarbe shi wani hadisi ne a cikin sunan nasa'i shekul albani kuma ya hassana shi sai yaga ga alhaji wane da malam wane da suwa ne duk sun taho ya danganta in waye shi idan na dan aljanna ne za su fara kai alhamdulillah lale lale maraba kuma Allah yayi an taho mun ji dadin zuwan ka ai muna maka bishara ka huta da damuwar duniya sai su fara tambayar sa ina wani duk mutanen da suka san ana tafiya iri ɗaya akan bautar Allah to su kawai suka damu da su ina kwa wani ya kabarowa ne za su yi tambaya su ce ai suna nan a cikin alheri to ana nan za su tambayi wani wanda shi kuma ya canja ya canja daga halin da aka san shi sai ce ina kowa ne to kuma ya mutu sai ce amma a takun au bai zo ba ai ya riga ni tahowa ya riga ni mutuwa sai sai ayya qad zuhiba bi ila ummi alhawiya an yi da shi can kenan su kuma yan wuta in dan wuta ne to su za su fara karasa. ka san ku kai ma ka san me zai faru za su fara zagin sa ne suna cin mutuncinsa suna to kai ma ce an ƙara so ne za ka gamu da abin da kake yi ai za ka gamu da kaza azzalimi mun san ka dama ba ka ƙauna Allah ba ka kaza sai sun fara firgita shi to ja almautu bi mafi wato ita mutuwa ba ita ce kaɗai abin tsoro ba abin da yake tattare da ita shi yasa ku a ringa yawaita tuna mutuwa wanda Allah ya azarta da tuna mutuwa ukrima bi thalathati ashiya ta'jilut tauba tun zaka ga yana saurin tuba sa'annan kuma zai yi tanadin mutuwa sa'annan kuma zaka ga duk abin da ya samu ya gamsu da shi komai kankanta amma baka tuna mutuwa to gani kan nan da shekara 100 ma shekara dubu annabi dada in ji shi ana jira dai ba a sarar da za a mutu to shine manzo Allah kullun sai ya tashi yau ya ina ma dai a ce za a samu mutanen da yau in ka tashi ai ƙara ka za a kai yana hana mu bacci wallahi sai ya wani tashi dan shi yafi kowa addini to annabi haka yake yi يا أيها rajifa tatba'uha ar-radifa الراجفة تتبعها الرادفة جاء kullun ta Allah baya fashi ba a taba jin manzo Allah ya fashi ba با yana gani. sallallahu alaihi wasallam ubay ibn ka'ab da ya ji manzo Allah yana faɗa haka to shi da ma tun shi yasa sahabbai ba sa fashin qiyamul layl kullun cikin qiyamul layl suke shi yasa sayyidina aliyu lokacin da saura sati ɗaya rasu yana masallaci a kufa kawai ya idar da sallah asuba kawai sai ransa ya ɓaci ya zauna a fusace ya zauna a fusace kawai sai fara magana yana cewa tun bayan asuba bai tashi ba har sai da rana gari ya waye ya sha sannan ne fa yake nan ne sannan ne to sannan ne fa daga nan sai ya fara ransa ya ɓaci sannan sai ce ban na duba sahabban manzan Allah ban taɓa ganin mutanen da suke irinsu ba su ne mafiya alkhairin mutanen da suka gabata suna kwana cikin dare kwana suke yi ma'ana ƙarshen daren su gaba ɗaya ba sa bacci ba shimfiɗa ma ta kirki shirsan guburan ka gansu busu-busu su ba wai kwalliya ce a gabansu bai baina jibahihim wa junubihim a wurin shimfiɗar tasu a nan ne sujada suke ƙadbatu lillahi su sujadan sun kwana suna sujada da haka suke fa ce in ka koma yadda ka san garken tubaki nan gidan in ka kasa kunne za ka ji kuka har ma ka saba da ka ji kuka da daddare ka san na gidan wane ne yadda ka san kowane gida mutuwa akai tashi ake ana ta sallah shi yasa saboda gajiya in ka zo masallaci da asuba ka ga mutum yana girgidi ba yadda za a yi azumi ya zo wai sahabbai tun daga lokacin sai na umar wai ka ce wai kaga sahabbai sahabi wai ɗaya bai zo masallaci ana ta tahajjudi da shi in baya masallaci yana gida amma mu yau abin takaici ahlus sunna wanda yake takamar ana musu da shi a kasuwa a yini ana musu da shi amma ba za ka taɓa sanin masallacin da yake zuwa sallar tarawihi ma ba kuma ba yi yake a gida ba kawai shi ya zo ya ana iya da isha Allah ba shi a wajen ma ba addini ba shi da mutuncin da zai zauna ya azkar a masallaci assalamu alaikum ya ɗauko waya ya duba whatsapp ya fita shi kenan sai kuma 'yan zuwa masallaci na gasa a kwashi iyali a tafi ta tahajjudi saboda wane da wane ma suna zuwa idan kai ne liman tunda ba ganin su zaka yi ba to gobe sai an bugo ma waya jiya fa malam muna masallacin ka aya bayan ka ne sallah to me zaka ga mu a bayana kai sallah ni kai wa sallar ai malam jiya a bayan ka ne sallah baka kula da ni bane to ban kula da kai ba sai me ko ban an yi magana wa mutum ya shi ahli sunna ne haka ake sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ai ƙarya ne sunna ko baka faɗa ba ka yi irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shikenan ka ci ba hamayya kun ga da yadda ake ja al bi bima fi ubay ibn ka'ab to tunda kowa ya saba yana tashi sai ubay ya ce ya rasulullah inni uksiru salata alayka ni fa kullun ina tashi in maka salati da yawa fa kam aj'alu laka min salati nawa kake so raba lokaci na ya zama kaso nawa zan ware zan to kawai kai nake wa salati saboda in ya tashi sallar yana roƙon duniya da lahira to yana so idan ya yi zamansa na lazuminsa da yake yi to kaman yaya adadin lokacin da zai ware ya taiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa mashi ita Ka yi iya yadda kake so ba sai an matsanta maka ba kai sallah yi salati sai ce an rubu to ya Allah wannan awa uku da rabi din da minti ashirin din in kasa ta hudu mana in yi so ka so ɗaya in maka salati rago kuma in yi ragowar na hari sai maza Allah salama ya ce fa'in ma shi ita in dai haka ka shi kenan wa in zinta fa huwa laka amma an ka kara ma ya fi ka so ɗaya bisa hudun alherin kai zai dawo ƙala sai ya ce ƙultu sai na ce fasulfai ne to ya rasu la shi kenan abinda za a yi in kasa ai sai ya ce ƙultu sai na ce sai maza Allah ce sai na ƙultu sai ubai ya ce sai na ce a nisku na iya raba lokacin biyu rabi na ka rabi nawa ƙala ma shi ita fa in zitta fa huwa khairul lak ya ce in ka so ke yadda ka so dai amma inda za ka tsara ma alherin kanka zai dawo qala ƙuntu fasulusai sai ce to in kasa uku biyu na ɗaya nawa Ƙala ma shi ita fa in zitta fa huwa khairul lak Ƙala sai ce aji alu laka salati kullaha to ya na gane kawai duk lokacin da zan yi addu'a na fasa yi kai kawai zan wa salati sai manzo Allah sama ce idan to in dai ku kai haka tukfa hammuka duk wata damuwa ka Allah zai gama maka da ita ai Allah ya san me damuwa ka to kawai ka yi salati a gare ni kai kuma Allah zai biya maka bukatarka wa yughfaru laka dhanbuk sannan kuma duk wani zunubin ka Allah zai gafarta maka rawahu tirmidhi min hadisi Abdullahi ibn muhammad ibn aqil an at-tufail an abihi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi ya rawaito shi da wannan isnadin kuma yace hadithun hasan to don haka za mu fahimta a cikin wannan bayani cewa yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sababi ne na biya wa mutum bukatarsa sababi ne kuma na agafarta wa mutum zinubansa idan yayi da kyakkyawan niyya kuma yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yi قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الموطن الثامن عشر عند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير والقصص وإلقاء الدرس وتعليم العلم في أول ذلك وآخره lokacin da mutum yake isar da ilimi zuwa ga mutane karantarwa kenan kamar irin wannan wa inda tazkiri da lokacin da mutum zai yi wa'azi ko tunatarwa akwai bambanci tsakanin ilimi da wa'azi ilimi malami ne yake yinsa wa'azi da tunatarwa kuma duk wani mai tsoron Allah ba marafka ne ba zai iya yin wa'azi kuma wani lokacin ma Allah yakan buɗa wa wani ya iya wa'azin fiye da malami mai ilimi domin an samu a cikin magabata su imamu ahmad da sauran manyan malamai suna takawa su je wurin masu wa'azi tare da cewa masu wa'azin ba malamai ba ne kamar su amma akan samu malaman da Allah ya musu baiwa sun iya wa'azi da tunatarwa kuma suna da ilimi don haka ba kowa Allah yake budawa ba a da kuma an ware in dai magana wa'azi ce an san wa'anda ake tunkara in kuma magana ilimi ce an san abin da ake tunkara amma yanzu da zarar ka fara wa'azi to wani zai zo da littafi ya ce yana so ka sa masa littafi kawai tun da kai mai wa'azi ne wani malamin kuma sai zo ya ƙara sharhinsa da bayaninsa da tafsirinsa ya ta kawo ma'aluma wani ya ce ai azina ji wa'azinka shi a ganinsa kawai duk wani karatu wa'azi ne wani kuma shi kawai gani yake duwar karatu tamsiri ne ai na ga an sako wane yana tamsiri ba ma tafsiri ba tamsiri kun san ana faɗa haka to wa'azi daban ilimi daban amma har ga Allah malamai masu masu ilimi su ne akan gaba ibn al-jawzi ya iya wa'azin kuma malami ne fudal ibn iyad ya iya wa'azi kuma malami ne abdullahi ibn mubarak ya iya wa'azi kuma malami ne amma ko inda su kuma ta bangaren malinta suna da rauni amma ta bangaren kuma wa'azin su kuma fa ni'ima shi yasa nan ya ware yace inda tablighil ilmi ila an-nas wa inda at-tadhkir wal qisas akwai kuma nau'i na gaba shine kissoshi da labarai to su ma akwai kisoshi na gaske abubuwan da suka faru wanda a cikinsu akwai abin izina to akwai wanda ya zauna zai iya rawaito maka kisoshi da labaran da suka faru wanda in ka ji za ka yi kuka ka ji tausayi a ciki za ka iya ɗaukar abin da za ka ɗauka na izina kuma yawancin masu kissa su ne masu wa'azu al-qussas wal mudhakkirin alƙusas wal muzakkirun yawancin su za duk malamin da yake wa'azi kawai to ya iya bada labari to abinda yasa ake gudun su saboda in ka tara goma zai wahala ka cire ɗaya wanda zai iya baka abin da yake gaske ne saboda labari in wanda za a ji daɗi ne galibi sai an ɗan haɗa da ciccike gurbin da ba a samu ba da ɗan abin da yake mulanka shi yasa ake faɗakar da malamai da ɗaliban ilimi su guji yawan shiga kutsawa babin kissa mutum ya zo fassara kissa annabi adam da shaidan ya tsaya a iya abin da shari'a ta zo da shi ragowar bayanin ko baka ƙara wa mutane ba za su yi imani inda ya kayi musu bayani ne amma ka zo kana magana to kuma sannan macijiya ce ta ɗauko iblis ta zo da shi ga ma yadda suka yi da annabi adam aljanna a yi doguwar tatsuniya su kuma mutane ai daɗi suke ji ai an iya ka ji don Allah jiya ba mun karanta ba mun yi tarjamar tamimu dari ba a karatun muwaɗa to idan ka koma cikin labaran da da na yanzu ai za ka ga wata dogon isa ta tamimu dari don haka ma shi yasa al'adar bahaushe wai wannan wajen da tamimu dari ya je suka ga wannan jassasa ɗin ai ya je duniya aljanu kenan shi yasa ko wanda yake wa shata kirari ai za ku ga yana ce masa menene dan kuwata ne muddari ma'ana ana cewa a tatsuniya ana cewa aita ne muddari ma a can wajen aljanu ma ya koyo karatuttukansa tuwai shi ma shata tamkar kai ka ce aljanu ne duniya aljanu ya je ya koyo waka ba a cikin mutane ba sai ka ji an ce aiwa na dan uwanta ne muddari ne to don haka shi yasa ake faɗakar da malamai ƙungiyar jama'atu ta bid'a wa kamata sunna Allah ya saka mata da alkhairi ta ƙasa a shekarar 2015 a seminar da aka yi a Kaduna 2015 ne ko 16 2016 ne ko wacce aka yi a watan ah, may may june wadda daga ita sai azumin waccan barar ba barar da tsauce bariya a cikin abubuwan da ta gabatar kasidun da aka gabatar akwai kasidar takenta shine mahimmancin kissoshi da kuma tasirinsu wajen tunatarwa da wa'azi da kuma harancin yin karya a ciki Allah ji kan Dr. Alasan Sa'idu wannan ita ce takardarsa ta ƙarshe da ya gabatar a samina kuma ni ban taɓa ganin presentation ɗinsa da ya birge ni ya yi kyau na ilimi ba irinsa kuma ya bar wasiya cewa kafin mayar su ya ce da Allah ya sa a ɗauki wannan takardar a buga ta ta zama littafi ni kuma ni ne masa ta'aliki kuma ya nemi in kawo takardar ta'alikin tawa domin ya ce ya kamata a ware musu babi guda saboda na kawo ka'idoji da ya kamata malamai da ɗaliban ilimi su a akan kissoshi cikin isoshin alkur'ani da hadisi waɗanda suka zo da asali kamar irinsu inna balaunahum kama balauna ashabal jannati wasu za su kwaso ma labarai su waye ashabal jannati wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn haggarin ma za a gaya ma wala takunu kallati naqadat ghazalaha to ya ake wa irin waɗannan kisoshin da kuma ƙisoshin da suke sun zo a cikin nassi kuma sannan akwai su tabbas a zahiri har yanzu ma an je garin za ka iya ganin burbushin sauran abubuwan kisoshin akwai kuma ƙisoshin da akwai asalinsu a labarin ya an zo da labarin amma kuma akwai wani abu da yake kamar misali ƙisar yanzu inda hausa ne ƙisar baya jidda da yawa wasu malaman hausa manya-manyan shehunan malaman hausa sun yi inkarin kisa amma dai hayan in ka je daura za ka tarar da rijiyar da ake labarin akanta haka ne ba haka ba ne wannan wata matsala ce ta ilimi to ya ake wa irin wannan kisun da kuma kisoshi na zamani akwai wanda shi malami ne amma ba ba zai taɓa fassara maka ƙur'ani da hadisi ba ko fassara ma hadisi da hadisi ko da ƙur'ani da kansa yake baka misali ana karanto ayar sai ce eh dama wata rana ma mu an yi kaza ina kaza a haka zai kare maka tazini a labarin kankin kansa shi shine shine reference din kawai da kuskure ne da kuma a shato maka labari a bayani da wa'azi kissa ce amma ta ƙarya shi kansa malamin ya san ƙarya ne su kansa almajiran sun san ƙarya ne wata rana wani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma abin takaici mutanenmu sun fi son irin wannan in aka koro bayanin sai ka ji an yi ihu an yi kabbara amma da za a samu wani malami ya nakalto wata ma'aluma ya ce imamu ahmad ibn hanbal ya faɗa mutane allah allah za su yayi maza maza ba wani fa'in bida ba kan mu ɗan izala muna yin haka in eh, malami ne ya hau mimbari in je ce ibn al-mubarak ya ce kaza wanda ya ce kaza mutane suna ta hamma jira take sauka ta wannan ba irin samke su amma wanda zai kawo wani labari shaci faɗi dogon labari ko wani wanda zai ji hankalin mutane to wannan su ne alƙusas akwai waɗanda suke masu ilimi a cikin ƙusas ɗin masu hangen nesa wanda su kuma allah ya ba su ƙwaƙwalwar rike ƙisoshin da bibiya in za su kama za su kama maka ita doguwa kuma ka fahimce ta sosai to irin wa'annan ba su da matsala amma wanda zai kama maka labarin kanzon kurege na ƙarya da sauransu to wannan shine yake da kuskure Allah ya samu dace to hatta ya halatta a zauna a bada kissoshin ya halatta a yi wa'azi kuma ya halatta ya wajaba kuma a isar da ilimi to lokacin da zaka yi wannan wa ilqa'ud dars da kuma lokacin da a wa ilqa'id dars da lokacin da zaka bada darasi wa ta'limil ilmi da ilimi da bada sanar da mutane ilimi fi awwali zalika wa akhirih kafin ka fara lallai kayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma in ka gama ma a ƙarshen karatun naka shi ma ana so lallai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه إسماعيل بن إسحاق يفدأ أتسل التافنسا كتب عمر رضي الله عمر بن عبد العزيز رحمه الله عمر بن عبد العزيز يارب تدوكا أما بعد فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة yace mun samu labarin cewa akwai wasu mutane cikin al'umma da suke neman duniya amma jarinsu wani aiki ne da lahira ake nema yanci da addini wa inna min alqusasi kuma mun ji labari a cikin irin malamai masu wa'azin tirmi akwai wa'anda qad ahdasu fi salati ala khulafa'ihim wa umara'ihim idla salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama yan baranda yan malam fada sun kirkiri salati da addu'a da suke wa shugabanninsu irin yadda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa'iza ah, ja aka kitabi haza da gwamnoninsa yake kai gwamna idan har wannan wasiƙa ta ko wannan doka ta wata iso zuwa gare ka famurhum an takuna salatun alan nabiyyin daga yanzu duk wanda zai fara karatu to yi salati ga annabawa wa du'a'uhum lil muslimina amma kada a keɓance sarakuna kadai da addu'a musulmai za a yi wa gaba daya wa yad'u ma siwa zalika daga wa yad'u ma siwa zalika duk abin da ya saba wa haka kuma su bar shi wannan doka ce da Amirul Mu'minin yayi domin dakatar da bannar da ta zo mutum in ya tashi ya dinga yaban sarakuna da shugabanni ko da suna zalunci wannan kuma kuskure ne kuma wannan ya faru ne a lokacin daular bani umayya lokacin da siyasar bani umayya ta yi tsamari aka samu malaman da suke neman kusanci da shugabanni sai mutum ya zo ya ta yana ta yaban shugabanni tare da cewa yaban shugabanni ba haramun ba ne. asalin ma abu ne mai kyau idan sun yi abin yabo din domin a karfafa gwiwa su yi musu addu'a ma kuma matsalabun ne shar'i abu ne da shari'a ta yarda da shi kuma tana so amma kuma wannan baya nuna ya zanto ka dinga bambadanci da fadanci a aikin da Allah ake nufa da shi ka zaura kai kenan baka da aiki sai yaban wannan shugaba yaban wancan shugaba wannan kuskure ne Allah ya samu gane wassalatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam mawdin yi wa annabi sallallahu alaihi a irin wannan waje lalle a ci gaba da yi li'annahu uh, yake cewa yawa fi hadha al-mawdin li'annahu موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمتي وإلقائه إليهم inji ibn qayyim yace domin wuri ne na yi wa annabi na yada da sanar da ilimin da kuma daidaita shi a cikin al'umma wa da'awatu ila sunnati sallallahu alaihi wasallam wa tariqati kuma ai kira ne zuwa ga bin dariqar annabi da kuma sunnarsa wa hada min afdal al'amal kaga wannan yana daga cikin ayyuka mafiya falala wa a'zamiha naf'an lil 'abd fi dunya wal akhirah kaga wannan aiki ne da kai kanka kakan yana cikin manya-manyan ayyukan da suke amfana ka a duniya da lahira fa haqiqun bil muballighi an rasulillahi sallallahu ya cancanta ga wanda yake isar da sako a madadin annabi sallallahu alaihi wasallama yake rawaito hadisansa alladhi aqamahu Allah fi hadha al-maqam wanda Allah ya dora shi a wannan matsayi an yaftatiha kalamahu bihamdillahi ta'ala in zai fara sai fara godiya ga Allah da yabo sana'i alaihi da yabo da kirari ga Allah wa tamjidihi ya girmama Allah wa li'tirafi lahu bil wahdaniyya ya ƙara tabbatar da cewa Allah shi kadai ne wa ta'rifa khawfihi 'ala ibad kuma ya sanar da mutane su ji tsoron Allah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham sai ga muqaddiman mu ɗaya ce ahli sunna da inda ka je ka da za ga yaban Allah ne da masa kirari da sake umartar mutane da su ji tsoron Allah sun mafi salati ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sannan sai kuma ka zo ka bi wannan da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa tamjidihi da kuma girmama annabi wasana'i alaihi da kuma yabansa sallallahu alaihi wasallam wa an yaktumahu aidan bis salati alaihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ka karkare karatun naka kuma sai ka cika shi da salati gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda mu ma a yanzu muke karkarewa da salati gare shi insha Allah ah, sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi bigire gurbi na goma sha tara wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk